kai wallahi tallahi ba zan ba in sai in je in ci an sace kullum nauyi sai ka ce lada salamu alaikum yawwa haka najeriya za a ci gaba an rushe mana shaguna babu gurin sana'a an kore mu ba babu wasu gurare ba sai doya kayan nauyi malam baka ne Ina barka dai. Ina wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Allah sarki. Ka ka ga me tallan da ladabi? <laughs> Alhamdulillah. Wallahi. Wannan makani ne ko gwaza? Ina <laughs> eh, ganda ce. Ganda? Ina eh, ganda ce. Ma da kuma ni kamar ba ganda na gani ba. <laughs> To me ka gani? Kamar makani kamar doya ko? Ina. Ah, gonar ce. Malam, shi kwastoma ta yare shi ake yi. Mu da doke-doke za mu kare. wallahi dama gidana ba a abinci wallahi ba dan sai wannan ai no no ne <laughs> kwata ɗari biyar kwata dubu ɗaya kwata ɗari bakwai hawa hawa ne dankalin tuwa ne akwai ɗari bakwai duk guda a ah, na larabci ne wannan me <laughs> dankalin bale ya kake ga yan bakan magana ne haka <laughs> to wannan ga ma farci za ka yi to Allah ni guda uku nake so nawa zaka ka sai mun da guda uku to to to gani tunda dai baka ciniki ba yadda na kana kukan nan haka ya kamata a tausaya maka na <laughs> dole na rushe mana shaguna ba dole mu kuka ba sun gida babu abinci na tausaya matasa sai zaman banza da na wabi ba ba su abin yi ba an da haisa na tausaya ma guda uku ka waga manya ka san ku kowanne girma a nan gurin <laughs> to to to <laughs> me leda eh me ba a leda za ka samu ba sai ta tsinki yayi <laughs> ba leda za a siyo maka ba wannan kudin doyan na baka <laughs> kudin mene kudin doyan doyan ka siya eh <laughs> to to ba za samu huka me Siya a cire ma kwata ko ni guda uku na siya haka shi ka a guda nawa guda uku nurin waka eh nurin waka